الذي تكفل لنا بهب الملة والدين جبار السماوات والأرض القوي المتين أرسل لنا خير الثقلين بل وخير خلقه أجمعين الذي لقبه أهل الكفر أنفسهم بالصادق الأمين صاحب الأخلاق العلية والأنوار البهية إمام الأنبياء والمرسلين صاحب لواء الحمد الذي به يكشف عن البشرية الكرب والهم يوم الدين أرسله ربه رحمة للعالمين وهاديا للمتقين وإماما للصالحين ومكن له في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها ليبلغ هذا الدين وبلغ الدين بإذن ربه ما بلغ الليل والنهار وستبقى طائفة يدافعون عنه وعن شريعته إلى يوم الدين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من تكالب عليهم من الإنس والجن مجتمعين واختار له خير صحبة على مر الدهور والعصور والسنين فأحبوه من كل قلوبهم وقدموه على الأموال والأنفس والبنين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها الإخوة في الله إن من الأخلاق الكريمة التي لا تصدر إلا عن أهل الفطر المستقيمة والقلوب النقية السليمة ذلك الخلق الكريم ذلك الخلق الكريم المتمثل في الاعتراف بالجميل ومكافأة مسديه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمكافأة على المعروف فقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أخرجه أبو داود ألا وإن أعظم الناس على البشرية معروفا عباد الله هو النبي محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو صاحب المعروف علينا بل وعلى جميع المسلمين والمسلمات الذي تفضل الله عليه بالرسالة فجعل له فضلا في هداية المسلمين إلى هذا الدين القويم إخوة الإسلام موضوع خطبتنا اليوم هو هذا رسول الله والمقصود منها إجابة تساؤلات أولئك الذين يسألون ممن يزعم أنه مسلم ولكنه لم يذق طعم الإيمان ومن غير المسلمين من هذا الذي بلغ في قلوب المؤمنين هذه المكانة من المحبة الذي يفديه المؤمنين بأرواحهم إذا نيل منه فنقول لهم هذا هو رسول الله الذي له المكانة العظيمة عند المؤمنين ما لم يكن لأهد مثلها وذلك للأسباب الآتية وغيرها كثير هو رسول الله الإيمان به الذي الإيمان به أهد ركني التوحيد فلا إسلام لعبد حتى يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد المؤمن حق اليقين أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الخلق أجمعين وأن الله ختم به الرسالة كما ختم بشريعته جميع الشرائع فلا نبي بعده بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهو من بعث إلى الناس عامة وكان يبعث وكان النبي يبعث إلى الناس إلى قومه خاصة قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو الذي أخذ الله الميثاق على الأنبياء قبله أن من أدرك منهم محمدا آمن به واتبعه وأخذوا المواثيق على أتباعهم على أن من أدرك منهم محمدا آمن به واتبعه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وهو الذي بعثه الله بشريعة كاملة فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ووضع ببعثته عن أمته الآثار والأغلال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وهو الذي جعل الله طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وأمرنا أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل الله اتباعه عنوان الهدى وجعل الله اتباعه عنوان الهدى وإن تطيعوه تهتدوا وهو الذي جعل الله محبته أصل من أصول الإسلام وكمال محبته من كمال الإيمان والذي يجب أن يحب أكثر من حب المرء نفسه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجه مسلم قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال النبي عليه السلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر أخرجه البخاري وهو الذي من أحبه ذاق حلاوة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه وهو الذي اختار الله وهو الذي اختاره الله فجعله سيد ولد آدم فهو سيد الأنبياء والمرسلين وله المقام المحمود يوم القيامة يغبطه فيه الأولون والآخرون ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم وهو الذي من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا قال عليه الصلاة والسلام فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا متفق عليه وأجاب الصحابي الذي قال له أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله فقال إذا تكفى عمك ويغفر لك ذنبك أخرجه الترمذي وهو الذي يعطيك الله سؤلك إذا توسلت بالصلاة عليه فعن عبد الله قال كنت أصلي والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعوت لنفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل تؤطى سل تؤطى أخرجه الترمذي وهو الذي يشفع لأهل الموقف يوم يجمع الله الأولين والآخرين وتدنو منهم الشمس كمقدار ميل قال فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيأتون الأنبياء من لدن آدم إلى نوح عليه السلام فيقولون لهم اذهبوا إلى محمد قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تؤطع أخرجه البخاري فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وهو الذي أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتى لأحد قبلك أخرجه أحمد وغيره هذا هو رسول الله الذي له هذه المنزلة عند ربه وعند الخلق الذي نهبه ونقدره ونفديه بأرواحنا ونفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا فليعلم أولئك أن مكانة رسول الله عند المؤمنين لا يوازيها شيء وهو الخط الأحمر الذي كل من جاوزه الذي كل من جاوزه لقي غضب المؤمنين جمعاء فهم يد واحد على كل من نال منه عباد الله فإذا كان هذا هو رسول الله فما واجبنا نحوه هذا يكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى القادمة اللهم ارزقنا حب نبيك عليه الصلاة والسلام حبا صادقا وارزقنا اتباعه على الوجه الذي يرضيك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا وأصل ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين ذكا يبودا قوديا سنتبتا قال الله mahalicin sammai da kasai wanda ya alkawarin kare addininsa har zuwa ranar tashin alkiyama Shi ne mai rinjaye a sama da kasa ma'abucin ƙarfi wanda ya aiko mana mafi bici a cikin bayansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abokan gabarsa tun farkon musulunci a makka duk da cewa ba su yi imani da abin da izo da shi ba amma sun masa laƙabi da as-sadiqul amin ma'abucin halaye maɗaukaka shugaban dukkan annabawa da murtalai shine sahibu liwahil hamd ma'abucin tuta a bar yabo ranar alkiyama wanda Allah ta'ala zai yaye wa dukkan halitta damuwa a ranar alkiyama a dalilinsa Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin jin kai ga dukkan talikai kuma mai shiryawa ga masu takawa shugaban dukkan salihai Allah ta'ala ya ba wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daukaka addinin da zai yadu tun daga mahudar rana har zuwa mafadarta zai shiga dukkanin wani lungu a bayan wannan duniya alkawari ne na Allah kuma ya samar da wasu bayan Allah waɗanda za su ba da kariya ga annabi Muhammad da addininsa waɗanda suke duk wanda yake gaba da su ko yake yakar ba zai yi nasara akan su ba daga cikin mutane da aljanu Allah ya zabar wa annabi Muhammad sahabbai waɗanda suke masu daraja waɗanda suka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hakikanin kauna suka fanshi manzan Allah da rayukansa da dukiyoyinsu tsira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama baya ka yan uwa musulmi inna wa kaina da ku wasiya baki daya wasiyar da Allah imana shine na takawa da tsoron Allah da kiyayar dokokin Allah Allah ta'ala ya ce man yattaqillaha yukaffir yi ati. wanda yayi takawa ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah ta'ala zai kankare masa kurakuransa wa yuzim lahu ajra kuma zai ba shi lada mai girma yan uwa musulmi yana daga cikin ɗabi'u da halaye kyawawa masu girma cikin makarimul akhlaq waɗanda mutanen ƙwarai suke siffantuwa da wannan siffa masu zukata kyawawa shine wannan ɗabi'a ta yin godiya ga dukkan wanda yi maka alheri wannan ɗabi'a ce babba dukkan wanda yi maka alheri kai masa godiya kai itiraji ka yarda da cewa yi maka alheri wannan ɗabi'a ce babba ɗabi'a ce mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi yace man sana ilaikum ma'rufan duk wanda yi muku alheri fa kafi'uhu ku bashi shi tukuici duk wanda yi muku alheri ku bashi shi tukuici fa in lam in ba za ku iya ba shi takuici ba kan wannan alheri, fad'u lahu ku yi masa addu'a hatta taru har ku ji a ranku cewa annakum kad kafa'tum kun biya shi alherin da ya muku yan uwa musulmi babu wanda yake mafi girman alheri gare mu mu al'umma musulmi maza da matanmu irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yi mana alheri na kololuwa wanda yi wajaba mu yi masa godiya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala a dalilin annabi ne ya fudda mu daga cikin duhuwa zuwa haske dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkanin mu muke fata mu game da Allah a gobe kiyama mu samu rahmat mu samu gidan aljanna wanda shine kololuwar abin da Allah zai bayar ga mu ne a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan wanda ya zamo sababi na shari'a gare mu da dukkan masu imani mun zaɓi wannan maudu'i na hudubar mu ta yau wanda takinta ne huwa haɗa huwa rasulullah wannan ne annabi muhammad sallallahu alaihi Allah dalilin da yasa muka zaɓi wannan maudu'i ne saboda tambaya da wasu suke yi waɗanda watakila suna cewa su musulmi ne amma ba su ɗanɗani zaƙin imani a zukatansu ba da waɗanda ma ba musulmi ba ne suna tambaya shi wannan annabi muhammad wane ne shi wanda waɗannan al'umma suke jinjina girmansa a zukatansu ba sa yadda a taɓa shi in an taɓa shi za su ji kamar ainihin sama za ta faɗo wani ne wannan annabi muhammad suna tambaya wani matsayi yake da shi a wajen mummune wanda mummune ba sa iya haƙuri ba sa juriya in an taɓa shi yan faɗi magana mara kyau game da shi waye shi to a taƙaice za mu ba da amsa cikin 'yan mintuna kalilan ba wai don iyakarta kenan ba amsa tana da tsayi sai mu kwana mu yi ne a nan ba mu ƙara shi ba da amsa ga waɗannan mutane ba amma dai za mu ba su amsa cikin waɗannan jumloli takaitattu don su san matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zukatan masu imani su san cewa ga dalilin da ya sa masu imani suke jinjina matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kaunarsa ba ta iya haƙuri an taɓa shi suke ba shi kariya da dukkan abin da suka mallaka mafi tsada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi mai girma matsayin da ya wuce dukkanin wani matsayi a zukatan masu imani huwa muhammadu rasulullah shine annabi muhammad manzon allah wanda yake ba za ka taɓa zamowa mummuni mai imani ba sai ka furta kalmar da kake yarda da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan kalma ta shahada tana da gabobi guda biyu ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba za ka faɗi ɗayar ba sai ka haɗa da ɗayar kafin ka zama mai cikakken imani imanin ka baya ingantuwa kai mai imani sai ka hakkake sai ka yi ta haƙiƙi ka yarda da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shine wanda Allah ya zaba ya aiko shi zuwa ga dukkan halitta kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin annabi muhammad bai kasance ba aba ahadin min rijalikum uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku walakin sai dai shi annabi rasulullah manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa sai kai imani da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa shine wanda Allah ya zaba ya aiko shi ga dukkan talikai ya sanya ya zama cikamakin annabawa baki daya Allah ta'ala yake kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ya kai wannan manzo ka gaya wa mutane ka ce ya ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki daya Allah ya ce ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas ba ma aiko ka bace ga baki ɗayan mutane manzo Allah ya ce wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa a can baya akan aiko da annabi ne zuwa ga mutanansa a bance yace wa ba'ithu ila an-nasi amma ni ko aiko ne ga dukkan mutane baki daya sai kai imani da wannan kake zama mai cikakken imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin da Allah ya rike alƙawari a wajen dukkanin annabawa na baya cewa duk annabin da ya riski annabi Muhammad da za su yi zamani ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne sai ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya riƙe alkawari a wajen annabawa na baya su gaya wa mutanensu da za su riski zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole su ajiye imaninsu ma'ana shari'ar da suke waccan su su yi imani da annabi Muhammad da shari'ar ta fi masa biyayya a nan ne suke zama masu imani amma ko da sun yi imani da annabawansu na baya Allah ya aiko annabi Muhammad ba sun imani da shi ba to wancan imani ba zai musu amfani ba Allah ta'ala yake wa in akhadha Allah ka tana musu yayin da Allah ya rike alƙawari mitaqan nabiyina alƙawari a wajen annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma in na ba ku littafi da hikima thumma ja'akum rasulun sai kuma wani manzo izo muku musaddiqul lima ma'akum yana gaskata abin da yake tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi za ku taimake shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala Allah ta'ala yake da wadancan annabawa a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri kun yi kirari kun yarda ku riki alƙawari na akan wannan kalu aqrarna suka ce mun yarda mun yi ikirari mun yi imani mun rike wannan alƙawari annabawa suke gaya wa Allah ta'ala kala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala ya ce fashhadu to ku sheda ni ma ina sheda tare da ku da Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wani annabi a zamanin zai ajiye abin da yake kai ya ba annabi Muhammad ya imani da shi in Allah ya aiko annabi Muhammad akwai wasu al'umma da suke bin shari'ar wani annabin alkawarin Allah shine su aje watan shari'a su bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan shine annabi Muhammad shine wanda Allah ya aiko shi da shari'a kammalalla cikakkiya ya cika addini da shi daga addinin annabi Muhammad shari'a ta ba wani addini ba wata shari'a shine cikamakin annabawa Allah ya aiko shi domin ya cire kukumi da tsangi a wuyan wannan al'umma da shari'a mai sauƙi. Allah yake wa yadha anhum wa yadha'u anhum isahum wal aghlal allati kanat alayhi Allah ya aiko annabi Muhammad domin ya cire wahalhalu da kangi da irin kukumin da yake shari'o'in bayan na wahalhalu shari'a annabi Muhammad Allah ya aiko da shari'a mai sauƙi. shari'a mai sauki shine Allah ya aiko annabi da wannan shari'a wanda ya ɗauke dukkan wata wahala wadda aka sanya ga al'umman baya aka ba al'ummar shari'a da sauƙi Allah in yassare wannan al'umma da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya cika musu ni'ima da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine wanda Allah ya sanya yi mata da'a yi wa Allah da'a ne biyayya ga annabi Muhammad biyayya ce ga Allah sabawa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sabawa wa Allah ne man yuti rasula fakat ata Allah wanda yi da'a ga manzon Allah Allah yi wa da'a Allah ya umarce mu da yi masa biyayya cikin duk abin da ya hore mu ma'anu ga duk abin da ya hane mu wa ma atakumur rasul fakhudhu Allah ke duk abin da annabi ya zo muku da shi karba hannu bibi Wama nahakum an fantahu in ya hane ku ku hannu haka Allah ya ce bal Allah ya sanya biyayya gare shi shine alamar shari'a wa in tufi'uhu tahtad in kun yi mata biyayya nan za ku samu shari'a duk wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya kan shari'a wanda ko ibi shi yake kan shari'a inji Allah ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda kaunarsa a cikin zuciyar mummuni asali ne cikin usulul iman kaunarsa kamala ce ta imani bal shine wanda aka sanya kaunarsa ta zamo a zuciyar mai imani fiye da kaunar ran mai imanin ma kai kanka shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake gaya mana yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai babu wanda zai zama mai imani cikakke a cikin har sai na zama inji annabi sallallahu ni na fi soyuwa gare shi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in daga ƴaƴansa da iyayensa da dukkan mutane sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi ya ji wannan magana yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi wallahi ya ma'aikin Allah kai na fi so na fi kauna fiye da komai in dai ba raina ba sai manzo Allah ya ce a'a wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina ke hannunsa ya kai Umar hatta akuna habba ilayka min nafsi imanin ka bazai cika ba sai ka kaunace ni fiye da kanka kai kanka sai sai na Umar yake cewa bayan ya ji wannan magana yace ya rasulullah wallahi yace ya ma'aikin Allah na rantsa da Allah la anta ahabba la anta wallahi la anta al'ana ahabbu ilayya min nafsi wallahi yanzu kai na fito fiye da raina da yake cikin kirjina sai annabi ya ce al'ana ya umar yanzu imani ya cika ya umar shi ne annabi salama a wajen mu. shi ne wanda duk wanda ƙaunarsa ta shiga zuciyar mummuni to ya ɗanɗani alamar imani halawatul iman ya ɗanɗani zaƙin imani manzo Allah ya ce salatun man kunna fi abubuwa guda uku duk wanda isa me su wajada bihinna alawatul iman lalle ya ɗanɗani zaƙin imani duk wanda ya samu ɗaya daga cewa na abubuwa guda uku za ka fa'amal iman wajada na halawatul iman da wannan zai samu dandanan imani na gaskiya sai ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamo da Allah da ma'aiki shi ka fito fiye da kowa in ka ji wannan a ranka to ka dandani zaki imani ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya zaba ya fifita shi akan dukkan talikai shine sayyidu waladi adam shugaban dukkan yan adam Allah ne ya bashi wannan matsayi manzo Allah ya faɗa yace ana sayyidu waladi adama min qiyam ne ne shugaban dukkan yan adam a ranar tashin alkiyama wa awwalu man yashaqqu anhu qabr ne ne farkon wanda a tashin alkiyama kabarin sa zai dage in fito farko kenan wa awwal shafi' ne ne farkon wanda zai ceto a ranar alkiyama wa awwal mushaffi' ne ne farkon wanda za a ba ceto Allah ta'ala yake wa minan layli yana ga manzo Allah a cikin dare fa tahajjud bihi nafilatan ka tashi kai tahajjudi kai sallah kenan dan ka samu karin daraja da lada sai ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman Mahuda, tabbas ubangijin ka zai tsaida kai a ranar alkiyama a wani matsayi abin yabo haka Allah yake game da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad shine wanda Allah yake yin salati goma ga wanda yi masa daya manzo Allah yake fa innahu man salla alayya salatan wahida lalle wanda imin salati daya sallallahu alayhi bi ashra Allah zai goma wani sahabi da yaji wannan yace ya ma'aikin Allah zan maka salati cikin zikirina da wurdina zan maka da yawa yace kai ayi ma da yawa sai yace aj'alu laka salati kullaha ya ma'aikin Allah kai zan sanya duk wurdina ga salati ne gare ka sai ta idan in ka yi haka tukfa hammak za a isar maka damuwarka Allah zai isar maka dukkan damuwarka wa yughfaru laka dhanbuk kuma za a yafi ma zanubanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne wanda in ka yi tawassuli da salati gare shi ka yi tawassuli ka roƙi Allah da yin salati ga manzan Allah za a biya maka bukata Abdullahi dan ah, Mas'ud Allah ya kare da gare shi yace kuntu usalli wata rana ina yin sallah والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه جاء من زن الله ده سيدنا ابو بكر وعمر سنا زوني فلما جلست دني صلى نزونا زمن كرشي بدات بالثناء على الله سينا يبا الله ثم الصلاه على النبي ني صلاتي جاء من زن الله ثم دعوت سني الدعاء لنفسي كينا من زن الله هنا جي فقالت ايتي دني سل تعطى سل تعطى تنبي ذا ابي ما بكاتا تنبي ذا ابي ما بكاتا روقي الله زي باك ابن دكيسو saboda ne Ya yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa manzan Allah Allah ne wanda Allah ta'ala zai sanya sababi na ceto ga dukkan halitta ranar tashin alkiyama ranar da za a tara na farko da na ƙarshe ranar da Allah ta'ala zai sauko da rana ƙasa-ƙasa kadirar nil ko miktarin nil dab da kayukan bayi manzan Allah yake cewa ala kadiri wa yakunu nas ala kadiri amalihim min al gumi zai haƙiye mutane gwargwadon kowa da gwargwadon aikinsa wani gumi zai tsaya iya idan sawunsa wani gumi zai kai gwiwarsa wani zuwa ƙugunsa kai wani gumi zai yi masa linzami har zuwa bakinsa mutane za su shiga damuwa a ranar alkiyama sai wasu mutane ce fayakulu ba a zunas ala tarauna ma an tufi shin ba kwa ganin halin da kuke cikiya ku mutane ila ma balagakum ala tarawna ila ma bal ba kwa ganin halin da ku samu kanku a yau ranar alkiyama kenan ala tanzuruna ila man yashfa lakum ila rabbikum ba za ku duba ba cikin mutane wanda zai muku shafa'a wajen ubangiji ayi hisabi saboda cikin wahalar wannan rana fa ya'tuna al-anbiya za su rika zuwa wajen annaba tun daga kan annabi adam alaihi salam suna ba da hanzari a ƙarshe za su je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ni ne ko nake da wannan dama manzo Allah yace fa ya tuni fa asjudu tahta al-arsh za su zo su nemi in yi ceto dan ayi hisabi sai in je karkashin al'arshin Allah in yi sujjada fa yuqal sai a ce da ni ya Muhammad ya kai annabi Muhammad irfa ra'sak daga kanka wasal tu'ta nemi tambayi abin da kake so za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga dukkan halitta dan ayi hisabi zai yi ceto ga dukkan halittu a wannan rana a wannan rana ne Allah zai tsaye da shi al-maqamul mahmud da ya faɗa a cikin wata aya ya hamaduhu ahlul jam'i kullu duk halittun Allah za su yi manzon Allah godiya saboda ceton da yi musu na ayi hisabi a wannan rana wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda hatta yan aljanna da aka ba su lasisi na shiga aljanna ba za su shiga ba sai an yi musu ceto sai manzon Allah ya nema musu izini a wajen Allah ya zo a cikin hadisi manzo Allah yace ati babal janna yawmal qiyama zan zo kofar gidan aljanna rana alkiyama fa astaftah sai in ce a bude kofa fa yaqulu khazin min daren kofa sai in ce man anta waye kai fa aqulu muhammad sai in ce muhammad ne kala sai mai tsaron kofa ya ce bika umirtu Allah afta li ahdin qablak kai aka ce kar in bude kofa ga wani in ba kai ba shine zai nemi izini a shiga aljanna wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine annabi Muhammad amma wanda yake da matsayi a zakatan masu imani matsayin da ya wuce dukkan wani matsayi wannan kadan ne bai wuce ɗaya cikin dubu cikin miliyan ba na matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen masu imani amma ya kamata su sani irin waɗannan mutane waye annabi Muhammad to wannan shine a wajen mu masu imani a wajen mu musulmi wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ba ma yadda a taba shi wanda muke ba da fansar kawunanmu rayukanmu da iyayenmu muke ba da fansar duk abin da muka mallaka don kare martaba da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace ko shakka babu anana ta matsayin manzan Allah don kowa ya sani al'addani wal qafi wanda yake kusa da wanda yake nesa ya san cewa matsayin manzan Allah wajen masu imani matsayi ne wanda ya wuce dukkan wani matsayi masu imani ba sa yadda a ta'u manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda yake gatansu domin shi ne wanda yake dalilinsa ne masu imani suka zama masu imani shi ne wanda dalilinsa ne duk wanda zai shiga aljanna a cikin wani al'umma zai shiga don shi ne ya zo da wannan haske na addinin musulunci shi ne wanda zai ceto shi ne wanda ya matsayin da na ambata cikin nasoshi wanda wannan takaitaccen matsayi ne sanin al'umma ga wannan matsayi sanin mutane ga wannan matsayi zai sa su lalle annabi muhammad matsayinsa ya wuce a taba ainihin martabarsa a wajen masu imani yana da kyau a nanata wannan matsayi a gidajen rediyo gidajen talabijin a shirya lattoci domin a yi bayanin matsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallama dukkan masu imani su sani har waɗanda ma ba su imani su sani kowa ya san cewa manzon allah ta'ala matsayinsa ya wuce dukkan wani matsayi a wajen masu imani shi yasa a yau dinnan za a gabatar da lacca a wannan masallaci insha Allah ta'ala bayan magariba domin ƙara yin bayani game da matsayin manzon Allah a wajen masu imani da kuma hakkokinsa akan mu wanda insha Allah a hudu ba mai zuwa za mu yi bayanin menene hakkin manzon Allah ko kuma hakkokin manzon Allah a wajen masu imani idan dai sun yarda wannan matsayi na manzon Allah shine matsayi wanda yake cikin zukatansu to yana da hakkokin da ya ba kuma su tsare ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala a haduwa ta gaba za mu yi bayani menene hakkokin manzon Allah Mene ne yake wajibi akan masu imani game da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana so ga manzon Allah da biyayya gare shi muna roƙon Allah ya ɗaukaka wannan addini sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali hali na kunci Allah ya yi mana hali na damuwa da muke ciki Allah ya yi mana muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai? muna roƙon Allah ta'ala shugabannin namu Allah ka ba su wani shawara na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali da yawan arziki a ƙasar mu ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu muna roƙon Allah ya shirya mana matasanmu mazanmu da matanmu muna roƙon Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ba mu damuna mai albarka ya sanya mana albarka cikin kasuwannin ya sanya mana albarka cikin damunar mu ya sanya mana albarka cikin sanoyin mu Allah ya tabbatar da mu akan musulunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ainihin tsare mana addinin mu ya kare mu daga dukkan sharri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين